وسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول ما الله سبحانه وتعالى ليساك هذا ما أولنا الصافية أصبر شاءكم بوات في القعدة أو أن شكرا تدمو دير دليل مولى ثلاثين دعوكم دليل مولى أشهر ترى بوات ترى shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladi domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik a inda muke cikin kitabul wasiya za mu tashi a babi na hudu babu amril hamili wal maridi wallazi yahduru alqitala fi amwalihim babi na hudu ɗaya daga cikin abubuwan da suke magana akan wasiya domin ba kitab ɗinsu da guda su ne kitabul wasiya a babi na hudu sai imam malik ibn anas imam la'imma imam dar hijira alimin madina yake cewa babu al hamili babun abin da ya shafi al'amarin mai juna biyu ita ce alhamil an ce da ita alhamilu ne ba tare da ta'u ta anif ba saboda namiji baya juna biyu kwata-kwata ai abin da yake da mace da namiji an yi tarayya sai a bambance su da ta sai a ce ƙwalibun namiji talibatun mace kullura ko yawwa amma a mace ce kadai to ba a bambancewa kamar hamilun mace mai juna biyu murdi'un mace mai shayarwa ha'ibun mace mai al'ada wanda yake dun namiji baya waɗannan a larabci in ce hazi hamilatun wannan wata ta ɗauko kaya ce ma'ana ta ɗauko kaya a kanta ko ta ɗauko kaya a gadon bayanta domin za ka ce haza hamilun wannan ya ɗauko kaya saɓanin juna biyu ƙwala rahim الله Babu امر الحامل باب او mana bayanin al'amarin da ya shafi mace mai juna biyu wal maridi da al'amarin da ya shafi mara lafiya mutum nau kenan biyu wallazi ya hadurul qital da wanda ya halarci in fagen daga mutum ne ya tafi yaƙi yaƙi ya kan kama abokan gaba sun fito shi ma ya fito an gama shi ne gaba ɗaya za a fara barbalin bala'i na wuta Allah ya sauke to waɗannan mutanen guda uku me al'amarinsu fi amwalihim a dukiyarsu a daidai wannan lokacin da suke ciki da mace mai juna biyu da mara lafiya da mayaki da ya je fagen daga kulura an rubuta maka an rubuta sunan in zai tafi daban ya riga ya kai fagen daga din inda zai fara aiki daban yanzu muna magana ne idan ya isa filin daga inda kowa ya ja ga waɗannan sun ja wannan shi ma ya to a waɗannan darasu mu ne zai yi magana da izinin Allah maɗaukin sarki qala rahimahullah azza jalla qala yahya sami'tu malikan yaqulu ahsanu ma sami'tu fi wasiyyati al-hamil wa fi qadayaha fi maliha wa ma yujuzu laha an al-hamil kal marid fa idha kana al-marad al-khafif غير المقوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء وإذا كان المرض المقوف لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلث قال رحمه الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي wanda yake ɗaya ne daga cikin ruwat in aka ce ruwat jam'i ne rawi kama a ce qudwat jam'i ne na qadi nuhat jam'i ne na nahi malamin nahwu kenan qala yahya yahaya ibn yahya al-laythi yace sami'tu malikan yaqul naji imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar hijra ƙoli yana cewa ahsanu ma sami'tu tufi wasu yadda hamil mafi kyan abin da na ji na abin da ya shafi wasiyar mace mai juna biyu ta yi wasiya Wafi ka baya hafi maliha da ma abin da ya shafi sauran batutuwa a dukiyarta mace mai juna biyu wa ma ya juzu laha da abin da ya halatta ta yi a cikin dukiyarta kuna ji qala rahimahullah an alhamila lalle mace mai juna biyu kalmari zai kuma mara lafiya ne da take da ciki kamar mara lafiya ce fai za kana almarbul idan rashin lafiyar da mara lafiya yake fama da shi rashin lafiya ce sauƙaƙaƙƙa ba rashin lafiya ce mai tsanani ba ta ba ce yanzu waye mai lafiya ai mara lafiya shine wanda ya zauna amma dama kowa tsatsaye ake ice idan rashin lafiyar fai za kana almaradul khafifu idan rashin lafiyar ta kasance sauƙaƙaƙa ba mai tsanani ba a ghairul makofi ala sahibi ba abin da ake jima mai wannan rashin lafiyar tsoro ba za ka zana kai jikin wani fa yi zafi eh ba wai in ka taba za ka ji zafi ba ne hmm, abin ya yi tsanani rashin lafiyar an fara ba an fara bu saboda da zaran ya ga wanda yake jiye shi ya fi gomewa sai ga gaban shi ya faɗi lafiya kuma da gara an ga to haka wannan rashin lafiya ya fara zama almakofu alai amma rashin lafiya da wallahi yana dan jin zazzabi haka za ka ga irin waɗannan abubuwa ko da ya haɗi da ajali sai ka ce a'a amma ni zazzabi ya ce min fa zazzabi ya ce maka salin alin ma an wuce ba tare da zazzabi ba amma dai akwai rashin lafiyar da suke adatan waɗannan ba abu ne da ake jin tsoro ba irin mutum ne ya yi tuntuɓi ya ji an sami bandeji haka kulura ya je ɗan zauna a gida tukuna kafin da yana fita kasuwa ne karfe tara amma dai yau zai ɗan zauna a gida kafin sha ɗaya tukuna ya gani kafin ya fita haka dai akwai magana fita ɗin kenan akwai dai rashin lafiyar da yake waɗannan da izinin Allah madaukakin sarki ba kasafai ake jima mai su tsoro ba duk da cewar kuma ba su hana aji. amma dai al'asulu dai adatan waɗannan ana ganin su da sauki kuma akwai rashin lafiyar da ake ganin kai rashin lafiyar fa yayi tsanani to shi saboda haka sai mu fahimci bambancin rashin lafiyar guda biyu malik yace fa idza kana al-marad al-khafif idan rashin lafiyar ya kasance alkhafifu mai sauki ghairul makofi ala sahibihi ba wanda ake jima mai shi tsoro ba fa inna sahibihu to lalle mai irin wannan rashin lafiyar ya suna fi malihi ma sha yana da hurumin yayi duk abin da yake so a cikin dukiyarsa in dai rashin lafiyar ba wacce ake jin tsoronta ba ne yana da dama yi duk abin da yake so a cikin dukiyarsa ya ce ya ba wani keke ya ba wani babur ya ba wani kaza ya ba wani kaza ya yi kaza ya yi kaza ko da wannan abun ya wuce sulusi wa idza kana al-marad al-maquf alai, amma idan rashin lafiyar ya kasance wanda ake jin tsoro ne idan rashin lafiyar ya kasance wanda ake jin tsoro ne anya rashin lafiyar wani fa abin tsoro ce lam yajuz li sahibi shay'un to mai irin wannan rashin lafiyar bai halatta ba abin da ya halatta ya yi a dukiyarsa in lafi filufi ba ce sai ɗaya bisa ukun dukiyar ba ka yanzu sai mu duba mu ga rashin lafiyar idan rashin lafiyar ce mai tsanani to bai halatta ga mai irin wannan rashin lafiyar bai tasarrufi a dukiyarsa sai ɗaya bisa ukun dukiyarsa in ya wuce haka to ta zama wasiyatun mudar shi ko Allah ta'ala ta yi wasiyatun wasiyatun ghayra mudar wasiya ba wacce za a cutar da warasa ba gane ku ka sai a tsaya a karatun tanasu idan rashin lafiya ta yi rashin lafiya rashin lafiya ya yi tsanani sai mara lafiyan ya zo yana cewa gonar shi da ke wuri gaza ya ba wa ne waye waye waye ya ba wa ne waye waye waye ya ba wa ne wani wasu ce da ba za a amfani da ta ba domin rashin lafiya da ya yi tsanani ka san shi a kowane da yake shi babban bakin cikinsa ya mutu ya bar magadan shi da wani abu ne tashi hankalinsa saboda haka tun da shi ya tara su masu tara duk sai ya daidaita dukiyar tashi kafin ya mutu saboda tsabagin bakin ciki kai da ya mutu su kuma magadansa samu wani abu duk sai ya daidaita ta ya ce ya ba wani kaza ya ba wani kaza ya ba wani kaza ya ba wani fulotin shi da ke wuri kaza da wani da wani su raba yana bin wani bashi ya yafe mushi kullura yana bin wani kaza ya yi kaza duk ya daidaita dukiyar wasiyatul mudar kenan kuma Allah ta'ala ta yi wasiyatan ghayr mudar wasiya ba wacce za ta cutar da makada ba to daga idan mutum yana cikin wannan hali sai ya zamana ya yi tasarrufi a dukiyarsa irin wannan kwata-kwata ba wasiya ba ce ko da waɗanda aka baiwa sun zo suna ta da'awar an basu abin ya faskara sai a je gaban hukuma alƙali zai ɗauko muwatta ya ce gashi gashi gashi gashi gashi babi na hudu babu amr al wal maridi wallazi hadal qitala fi amwalihim daga sai mu bambance rashin lafiya akwai rashin lafiya mai sauki haka dai inda ke ba kasafai ana fatan ya mutum zai akwai rashin lafiya mai tsanani a dama ana magana ne akan rashin lafiya mai tsanani shi yana ganin da ya mutu ya basu da wani abu kwara kawai ya mutu kowa ya rasa tunda shi ma babu yadda ya iya mutuwa zai iya rasa su ma bari biya daidaita dukiyar Allah ta'ala ya sauke to wannan ko da ya yi bata yi ba ina son magana wannan ko da ya yi bata yi ba ko da ya rabar bata rabu ba ko da ya bayar bata bayu ba ko da ya ciyar bata ciyu ba to duk za a dawo da su za a tattara da duk abin da ya bai ma kowa sai a zo a yi lissafi kowanne sai a rarrage a rarrage har abin ya dawo sulufi Allahumma sai dai idan magada kuma sun ce sun yafe sun tabbatar amma idan ba su faɗa haka ba to akwai mai tambaya nan قال رحمه الله عز وجل وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال حملت حملا خفيفا فمرت بي فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال قال مالك رحمه الله عز وجل إمام الأئمة إمام دار الهجرة شيء إمام الأئمة يعني. imam malik ibn anas an ce da in aka ce a imma su ne shugabanni limamai kenan shi liman ne na limamai ba liman ne na mamu ba yana daga cikin almajiransa al'imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i kawo wasan imam ne haka ake ran shi imamul a'imma yana cikin almajiran imamu shafi'i ahmad bin hanbal imam Ahalu suna wal jama'a kaga kun fahimci wannan kaga kai tsaye ya tabbatar maka malik imam nuna a imma kenan ce wa ka al mar'atu hamil hakan nan mace mai juna biyu awwalu hamliha farkon samun juna biyunta bishirun bushara ce wasu rorin da farin ciki kulura aka za ga danginta suna ta bishara an ce wance ta samu juna biyu ana ta Allah ya sauke lafiya ana ta ana ta farin ciki ana ta annashawa in ba a ba kuma ga an ce a wance dai kan shiru abokan abokan aurenta duk sun samu juna biyu wata mata haihuwa wata ita ɗaya biyu amma ita da kan shiru to Allah ya bada mai amfani haka zaka ji ana ta faɗa amma da zarar ta samu juna biyu sai ga ana ta bishara ana ta farin ciki annan Allah ya sauke lafiya kaga an fara tanadi tun ciki yana wata ɗaya wata biyu kun gano wannan walaisa bi maradin a irin wannan lokacin bai zama rashin lafiya ba wala khofin bai kuma zama abun tsoro ba kenan akwai lokacin da yake zama rashin lafiya akwai lokacin da yake zama kuma Abun tsoro ka ji to wancan dai Allah ya sauke su lafiya an zama wancan dai Allah shi raba lafiya kaga ya tashi daga wancan manzilin na farko ya koma wani manzili kuma na gaba wannan bayani da malik ya faɗa ya ce akwai lokacin da ciki yake zama bishirin wasu karan farko kenan eh sannan kuma akwai lokacin da yake zama rashin lafiya da cuta karo na gaba kenan ko saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce fa na bi ishaqa sai muka yi mata bishara da ishaq ita eh yaha ya ne eh ai ba ku bashar na habi yahaya ai a qur'ani akwai shi arama fa bashar na habi yahaya babu shi qur'ani fa bashar na habi ishaq sai muke mata bishara za ta haifi ishaq wa min wara'i ishaqa bayan ta haifi ishaqa din to shi ishaqa din zai haifi yaquba la ilaha illallah eh an mata bisharar da da jika lokaci guda lokacin da wadannan baki na annabi ibrahim a.s. da suka nufi birnin annabi lot birnin sudu ko sudu suka biyo ta gidan annabi ibrahim a.s. suka yi mata bishara da wannan qalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha qala tace alidu yanzu zan haihu wa hadha ba'ali shaykha ga mai na ya zama dattijo wani al'amari akwai mamaki a ciki qalu ata'ajabina min amrillah yanzu kina ba maki al'amarin Allah ne qalu ata'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ita ce daga ita sai mai gidanta Allah ta'ala ya kira su da suna ahalal bait ya kira su suna ahali fa basharnaha sai maka yi mata bashara bi ishaqa bi ishaq ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kenan guda biyu domin ɗaya sunan shi ishaq ɗaya kuma sunan shi isma'il wa basharna bi ishaqa sai muke mata bashara za ta fi ishaq wa min wara ishaq kuma bayan ishaq din yaqub za a sami yaqub shi yaqub ba ita za ta haife shi ba ishaq din ne zai haifi yaqub kun lura ko domin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya'yan da ya haifa guda biyu ne da annabi isma'il da annabi ishaq kuma Allah ta'ala ya siffanta su duk kaga na an faɗi suna a cikin surati zariya ce fa basharnahu bi ghulamin alim na cikin surati zariyat bi gulamin alim na cikin suratu safat bi gulamin halim kaga nan duk sifa ce ba a kawo suna ba muke mai bishara da yaro wanda zai zama masani nan kuma muke mai bishara da yaron da zai zama mai haƙurin gaske da shi ne wa'adin da muke muku ji a tafsiri ko cewar da izinin Allah ta'ala mako mai zuwa za a shi duk sifa ce ta yaro guda ɗaya gulam alim da gulam halim koko daban-daban suke saboda 'ya'yan guda biyu ne akwai annabi haka akwai annabi yaqub shin wanne aka yanka gulamin alim din aka yankurin yanka ko gulamin halim ulwar da ke ko nan Allah ta'ala ce babasharna bi haka wa min wara ishaqa yaqub annabi kamar yadda muka fara annabi annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yana da ƴaƴa guda biyu yana da annabi yaqub yana da annabi ishaq da annabi isma'il shi annabi ishaq shine wanda ya fi annabi yaqub kuma da wani aya ta faɗa shi annabi shi shine wanda ya fi ƴaƴa goma sha biyu ziriyar maza ziriyar a cikin su akwai annabi yusuf akwai kuma sauran yan eh, wanshi goma sha ɗaya ina fata mun gano wannan da ke ko to shi annabi yaqub din shi ake kira isra'il da Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana hillan li isra'ila isra'ila ne isra'ila shi yasa 'ya'yan shi goma sha ɗaya a goma sha biyu hada annabi yusuf da 'ya'yansu jikokin shi kenan da 'ya'yan su tattaɓa na shi kenan da dai zariya gaba ɗaya su ake kira banu isra'ila an ce banu isra'ila 'ya'yan isra'ila ma'ana 'ya'yan annabi yaqub tsatsan annabi yaqub Eh? Eh, in ya da gaske ne ba duk su ne sassan annabi yaqub alaihi salatu wasala su ake kira banu isra'il saboda sun ce abdullahi da abbas ya ce isra'il ma'ana shi abdullah isra abd il allah shine ma'ana shi a cikin littafin su kamar ka ce isra'il ka ce isra'il kamar ka ce abdullahi ne ai kaga shi isra'il min sarfi ne ko to zuwa ya kira banu isra'il wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala ya musu gata babban gata da ya musu galibin annabawa da suka zo duk sun zo tsatsansa ne duk cikinsu ne annabawa burtuk annabawa da manzanni وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فقال موسى عليه الصلاة والسلام يمسوا ya musu ita jan ni'mat Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna dimbin ni'imomin da da Allah subhanahu wataala ya muku a gani ni'mat Allah alaikum iz ja'ala fikum anbiya ku tuna yadda ya sanya annaba masu tarin yawa a cikin ku waje alakun muluka ya sanya ku masu mulki sarakuna wa atakum malam yuti ahada min alalamin abu na uku a ayar ya ba ku abin da bai bai ma ɗaya daga cikin annabawa baki ɗayansu aka yi musu amma su da yake tsinannu ne Allah ta'ala ya tsinewa kafaransu ya tsine musu kuma tsinewar ita ce take bin su waɗannan annaba haka suka dinga wahalar da su haka suka dinga wahalar da annabi musa alaihi salatu wassalam kowa ya gani magana ta yi musu sai suka ce a tattaka guna huzuwa haka fari suka ce da shi a tattaka guna huzuwa mun ma magana kawai shi gina yake ce mu kasa izgili kuma za ka yi mana ina ba ta mun gane wannan da kyau to hakan nan ba irin cin kashin da ba su yi annabi Musa alaihi salatu wasalam ba sun wahala da shi mai matukar wahalarwa duk wanda ya kana tarihi ya san wannan su ne fa waɗanda aka ce da su su shiga gari idan suka shiga garin akwai mutane a garin suna da tabbas fa yakin da za a yi suna tabbas nasara dan an ce su shiga za su fitar da mutanen garin su zauna suna da tabbar yo ya zaman da abin da za ga ana ta abin a yaki ya da magana tabbar nasara ne eh amma me suka ce لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قائدون الله كوي هرمت مصريتا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا تأسأل القوم الفاسقين الله يسلم قال أنا متانيس إن نوني الله تعالى يسئني مسلعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ala lisani daud inuwar tun daga harshe annabi daura take ba wai yanzu bane ba man za su sallan da ya tsine musu yanzu a'a tun daga zama annabi daura fa annabin ɗaya ne daga cikin annaban banu isra'ila annabi suleiman annabi isa ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'ila annabi zakariya duk waɗannan sun tsine musu mutumin da waɗannan da mun yi wannan magana ne don ka fahimci duk irin cin kashin da suke ma musulunci da irin wannan fim ɗin da suka fitar da shi da ke cin zarafi ga addinin musulunci wannan daman ba bako bane a wurin su tsinannu ne Allah ta'ala ya tsine musu Allah ya tsine musu a suratul ma'ida yace lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda akan harshen annabi dauda annabi dauda alaihi salatu wasallam shine ya bayyana da rantsuwar kaga annabi dauda ba annabin banu ba annabin annabi ne da ke cikin banu isra'ila da annabi isa duk abin da suka ma annabi isa alaihi salatu wasallam a ranar da aka haife shi fa waɗannan yahudawa a ranar da aka haife ta suke da shi ba ma kana a sauyin ba ma kana ummuki bakiya to shi kuma ai babanki ba kaza bane ba kaza bane karfi da ya jifa saboda tsabagen tsinannu ne suke so su jingina annabi isa alaihi salatu wasalam zuwa ga alfasha isa allah ta'ala ya faɗi wannan maganar ya lissafa ta cikin dalilan da ya sa aka tsine musu yace wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim ala maryama buhtanan azima buhtanan azima shine wacce maganar da suka bada cikin suratu maryam hakan nan wa qawlin inna qatalal masiha haɗuwa ba za su kashe isa ɗana na maryam fa kewaye gidan aka yi ba kewaye gidan gaba ɗaya suka yi za su kashe shi kuma annabin da yake cikin banu isra'ila balle annabin da suke ganin shi ba ma cikin banu isra'ila ba ai mutanen nan tsinannun mutane ne Allah ya ƙara tsini musu Allah ya tarwatsa su a bayan ƙasa Allah ya tarwatsa su a bayan ƙasa haka dai Allah ya jarrabu duniya da su haka Allah ya jarrabu duniya su kadara kamar yadda ya jarrabe su ya jarrabu halittarsa da shaidan wanda yake ba a ganinsa innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum kuma Allah ta'ala ya jarrabe da waɗanda ake ganin banu Isra'ilawa dududu ba su wuce cikin cokali ba amma sun addabi duniya baki daya kuma haka Allah ya tarwatsa su ka qana fil ardi umama minhum as-salihun min duna dhalik wa balawna bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un فخلف من بعد ما خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي أرض مثله يأخذ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه لأن سينا نمتاني ألا قال سيني موسى tsinuwar Allah ta tabbata a kansu daman ya riga ya tsine musu su fa har Allah ba su kale ba na farko sun ce Allah ya matalauci ne laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya duba abin da suka faɗa inna Allah hada nuna tawkir al-thaqila fa inna Allah faqir a'udhu billah wa nahnu aghniya Allah ta'ala yace ma rubuta abin suka abu na biyu wa qatalahum al-anbiya da kashe annabawa da suka yi ashe ba wai annabi ɗaya zai kashe ba ɗabi'a su ne ya shiga jinin jikin su kashe annabawa ba wai su zana abin nan fim a kan shi ba a su kashe annabawa ba wai karamin al'amari ne a su ba kaga wuri na farko yana da suka abin da suka yi aibanta Allah subhanahu ta'ala haka suratul maida suka faɗa Allah ta'ala ya ce wa qalat al yahudu yadullahi maghlula la ilaha illa suka ce yadullah hannun Allah kwaya daya maghalula tana damfare yake baya sake sa a'udhu billah a'udhu billah ghullat aydihim wa lu'inu kun ji kun ji tsinuwar ko wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda wannan abin da suka faɗa wannan abin da suka faɗa kadai ya sa an tsine musu banda abin da suka aikata kuma daga cikin aikinsu akwai kashe annabawa to tsinuwarsu akan kashe annabawa daban take yanzu tsinuwar da aka yi musu akan sun faɗi wannan maganar daban take idan wani ganin duk mutumin da yake tsinanni ba irin abin da ba zai aikata ba tsinuwar Allah ta tabbata a gare su wannan ba su yi hali ba ba su yi hali ba inda sun yi halin annabi ishaq inda sun yi halin annabi yaqub da sun rabauta wa basharna bi ishaqa muke mata bishara da annabi ishaq wa min wara ishaq yaqub bayan annabi sa kuma za ta yafi annabi yaqub kun ga yace fa basharna ha sai mage mata bashara domin cikin farko farko ne Allah subhanahu wataala wa qala Allah ta'ala yace hamalat hamalat hamalan khafifan sai hamalat sai ta samu juna biyu ta dauki juna biyu hamlat wanda yake ciki ne khafifan mai sauki kaga yana farko farko kenan kaga malum bayan nan yana ba mu bayani ne kan cewa farkon shi bishara ne ba kuma rashe da ya ce farkon shi bishara ne da suro sai ya kawo babashar na bi ishaqa shine dalili akan bishara ne da suro ya ce walasa bi marudin wala ba cuta ce ba kuma wani abu ne da ake jin tsoron shi ba sai Allah ta'ala ya ba sai malam ya ba da dalili akan wannan jola da ya fara yace ai Allah ya ce hamalat hamlan sai ta dauki juna biyu sai ta dauki ciki wanda yake ciki ne khafifan mai sauki ina an ce khafif kaga laisa bi marad kenan famarrat bihi hakanan ta ci gaba da ɗawainiya da shi ta ci gaba da tafiya gudana da wannan cikin falamma asqalat a lokacin da ta yi nauyi lura mana cikin ya girma kenan juna biyun ya girma ta yi nauyi da'awa Allah sai aka fara addu'a amma ya ga wancan farkon farin ciki ake ta yi ana ta masha Allah amma yanzu da'awa Allah da'awa almutasiniya ne sai suka kirayi Allah subhanahu wa ta'ala dawa dawa kenan da mijin da matar wace ce matar wane ne mijin eh? kun shiru annabi adam ko kuwa a za ku taso farkon suran ne farkon kisan ne da'awa Allah suka kirayi ubangiji subhanahu ta'ala, rabban ma wanda yake shine ubangijinsu ga abin da addu'a ta kunsa la in ataitana saliha ya halla har idan ka ba mu wannan da ya zama na kware aka haife shi ya zama na kware lana kunanna min shakirin wallahi kan tabba za mu kasance cikin masu godiya aka kira ta addu'a Allah ya sauke lafiya Allah ya yi kaza Allah ya kaza to irin wannan lokaci ciki kuma ya tashi daga surur ya koma kuma mark wa khawf abu ne da ake jin tsoro yake da ana ta addu'a Allah ya sauke lafiya Allah ya sauke lafiya to fatawar malik yanzu ana ita ce idan mace tana irin wannan hali na ciki ya girma gani ko da kuma tana wancan hali na farko farko farkon samuwan juna biyu ana farin ciki da annashawa me bambanta su me bambance bambantan su a shar'ance wannan jina da kyau قال رحمه الله فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجوز لها قضاء إلا بثلثها فأول الإتمام ستة أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجوز لها قضاء في مالها إلا في الثلث ما نقول هناك حركة أيكم <laughs> in gana ci hada kan abi sai ga zan ce ai malik ya faɗa wani ai wa malik ce a ubi billah wai shi yana ganin ya miƙe kafa shi wannan ai wa malik ce babu dalili ai kaji shi ba yana can lungu a kara a ilimin ma yana can lungu sai an yi magana ya ce a ilimi kogi ne ba sai ka tambaye shi ba ilimi yana da zurfi sai ka tambaye shi iya yana ya kawo mai Allah <laughs> ba ya ce ilimi yana da zurfi ba iya yana ya kawo mai ya kawo mai gwiwa ko ya kawo mai cibi cibiya ko kuma a'a bai ma rufe mai idan sabu ba shi ne mutum ya zo ya dinga aibanta malamai ya dinga aibanta wannan baya cikin sima na magabata baya cikin sima na magabata ce malik din wa a'udhu billah ya ce waɗannan dillu tufan fikihu ne a jesa su gefe guda yanzu littafin hadisi ake karanta kaji ya jahilci hadisi gaba ɗaya ya ɗauki. Allah ya tsare mu wannan fitina ce da ta shafi ɗalibai amma abu ne ba shi da daɗin ji ba shi da daɗin ji kwata-kwata inda ya yi karatu da ya samu dalila falmar atul hamil malai yake cewa mace mai juna biyu iza afqalat idan ta yi nauyi kamar ya idan ta yi nauyi eh idan ciki ya daɗe kenan lame juz laha kafa to a wannan lokaci bai halatta ba ta yi wani hukunci a dukiyarta in lafi fi ha ba ci sai sulusun dukiyar eh a lokacin da juna biyunta ya yi nauyi to a wannan lokacin ba bai halatta ta yi wani abu a dukiyarta ba sai a sulusun dukiyar tana da gado ne babansa ya mutu ya bari tana da menene tana da menene duk ma dai mai take da shi da zarar ta yi kaza sai mai gidan ta ce mata a ai yanzu ba ke da wani abu a cikin dukiya yake sai sulus kun fahimci wani da ke ko kenan ba za ta dawo tana da mallakar dukiya ta ruba ki ɗaya sai baya ta haihu Allah ta'ala ya sauke ta lafiya to yanzu yaushe ne daga wani lokaci ne za a fara lissafin ciki ya girma a shar'ance ta yadda daga wannan lokacin eh daga wannan lokacin ba za ta yi tasarrufi a dukiyarta ba baki daya ba za ta yi tasarrufi a arzikin ta ba gaba daya sai dai a nawa a fulus in an ce fulus shine ɗaya bisa uku kamar yadda muka wuce a gado ko wa fulusu abin da yake cewa abin nan ce nisfun wa rubun kuma nisfun rubu'i wa fulufu wa rubu'u bi nasu shar'i wa fulusani wa huma tamamu fa kullu hukmun قال رحمه itimami sai ta ستة أشهر farkon farko da za a ce cikinta ya yi nauyi waɗannan hukunce-hukunce sun hau kanta na ba za ta tasarrufi ba a dukiyarta sitatu shi shine watanni shida da zarin ciki ya kai wata shida wana jina to daga wannan lokaci ba ta da hurumin ta tasarrufi a dukiyarta baki daya sai dai a ɗaya bisa uku dukiyarta idan tana da naira talatin sai ta tasarrufi a nau kenan <laughs> idan tana da naira dubu talatin sai da tasarrufi a nawa a dubu goma kenan idan tana da dubu ɗari uku sai ta tasarrufi a nawa dubu ɗari idan tana da miliyan uku sai da tasarrufi a nawa miliyan ɗaya kenan daga lokacin da ciki ya kai ya kai wata uku wata shida shi ne fa'awalin ikimamu sitatu ashhur ba zan haka kawai sai ku kama fada da ita eh haka kawai a wannan lokacin haka kawai in ka saba kawo ce ba ne karfe 11 na rana an ka kawo 11 da minti uku sai ku ta rikici ce sai yanzu da ake azhar فالمرأة الحامل إذا أثقل لم يجوز لها قضاء إلا في إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر farko kuwa shine wata shida daga lokacin da ya cika wata shida to daga wannan lokacin fa ba maganar kuma zarcewa akan dukiya qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi Allah madaukakin sarki yana faɗa a littafin sai yana cewa wal walidatu mata da suka haihu aula da hunna za su shayar da 'ya'yayensu da suka haifa haulaini tsawon shekaru biyu kamilaini cikakku shi shine musulunci a musulunci nonon uwa aka sani tinti daga baya ne batu da yake ganin akwai madara shi ma ya gama binciken kuma ya dawo zuwa ga nonon uwa <laughs> kun gane ko shine nonon uwa ba abin da babu a ciki akwai ruwa akwai abinci akwai komai a ciki da yaro yake bukata magunguna sosai da sosai a ciki a cikin nonon uwa kuma cikin ni'ima Allah ta'ala da kaddarawarsa idan lokacin sanyi ne sai ga nonon yana zuwa da dumi-dumi lokacin zafi ne sai ga yana zuwa da sanyi-sanyi ba wai taron shi ake a sa a firit ba ƙwarai kuwa a yanzu da bature ya lalu wannan akwai lokacin da suke gangamin cewar a sha madara a yi waye a yi waye daga baya kuma sun dawo suna sun dawo suna magana sun ce kuma eh nuna uwa ba su karanta mutane ayoyin alkur'ani wanda yake mahalicin uwan ne mahalicin yara mahalicin wacce ta haife shi duk sai ya su gaba da yi bayani shi kenan har uban <laughs> nan har uban gaba daya shine ne su shi ne bayani kuma a tsaya a shayar da shi nono in gaba wannan da kyau ko a tsaya a shayar da shi nono sosai ya shayar koshi haka ake bukata ba wai mace za ta shayar da yaro ta dan bashi a tsaye-tsaye wai ana tafiya yana shan nono ba wani ya sa'o ma ka'ida ya sa'o ma tarbiyya ya sa'o ma rayuwa abin da yake bukata idan mace za ta shayar da yaro sai ta samu wuri mai balance ta yadda gaban jikinta gaba ɗaya zai daidaito ta samu kujera kamar irin wannan ta zauna a kai in ta zauna a kai ta ba yaron nono ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya gaji ya sake sha ya sake sha akalla in zai iya ya sha awa guda in ba zai iya ba ya sha adadin abin da zai iya sha ya zama na dai shi da karantar shi ne ya sha ya bari ya sake ya kama wasa to ba za ki ba za ka ga yunwa ta kama yaro ba tun yana tun yana yaro A wasu matsalar da ake samu tun yana yaro ne yunwa take kama shi kuma tashin farko a safiya karan farko na shan yaro nono inda aka tsaya aka bashi ya sha ya koshi karan farko za ka kuka ya ragu za ga wasu fitinu duk sun ragu an ruwaito wata ta shayar da yaron ta nono ta shayar koshi ya kama bacci har ta je ka zo ta dawo daga nan nan ake magana amma ga ato ana ta yaro yana tafiya an zazzago shi gefe guda ana tafiya ana shan nono me zai sha a ciki ba yaro ba ko kai babba ban da gefen tarbiyya da mutum ya zama mahaukaci a gefen titi ya zai mutum yana tafiya yana ci abinci wai ya koshi eh ba zai yi ba yana tafiya hamham yana sha rigi yana hamba da gyada <laughs> <laughs> Allah ta'ala ya ce za ta shayar da shi tsawon shekara guda wata biyu abin nan wa shekara biyu wata ashirin da hudu inda yaro zai sha ba a tsaya ga wacce suke so su shayar da shi ba wai wata goma sha shida ko sha bakwai a matsa ma yaro ba ko a matsa mata sai ta yayi a in yaro zai sha kawai a bar shi sha nuna shi kawai Allah ta'ala ce wa hamalu wa fisalu 30 shahara da daukan juna biyunsa da yaye shi a ce yau ya bar nono an yaye shi salatu na shahara watanni talatin ne da ɗaukan ciki da yayewa ba wai da ɗaukan ciki da yayewa ba da ɗaukan cikinsa da kuma a yaye shi ya daina shan nono watanni nawa talatin to a wata talatin in ka cire shekara biyu na shayarwa ya rage wata nawa shida ashe maganar malik da ya ce fa awwalul itimami sittatu ashhur ta fito a ne kuma imam malik ibn anas yake cewa fa idza madat lil hamil sittatu ashhur idan watanni shida suka wuce ma mace mai juna biyu min yawmi hamalat daga ranar da ta samu juna biyu aka samu watanni shida cicif sun wuce lam yajuz laha qada'un fi maliha illa fi thuluth to ba abin da ya halatta ta yi tasarrufin sa a dukiyarta a dukiyarta sai sulusi ɗaya bisa uku daga lokacin da aka ce cikinta ya cika wata shida

wannan ta ce ta ba wance gonata ta ba wance akuyarta ta ba wance duk za ta iya ba wa wannan sai ta ga kamar wannan dukiyar su suka hana mata jin daɗi eh da zafin juna biyu ba sai ta ga kamar wannan abin shi ya hana mata saboda ka duk sai ta ba da dukiyar ta ta ta haihu kuma zo ta ci ita a tafi ma bata san ta bayar ba eh ina fata mun gane wanda ke ko saboda haka kenan idan mace mai juna biyu bayan ya cika wata shida sai ta yi waɗannan abubuwa ta ba wa na kaza ta ba wa na kaza bayan ta haihu sai ta ce ita ba ta bayan ba sai wanda aka bayar ce ai ina ita fa ta ba shi fa lokacin da tana kaza tana kaza ai har rubutawa ta yi gashi ina in ta shigar da ƙara cewar ba ta bayar ba ai lokacin da ta bayar tana da juna biyu ne kuma juna biyun ya cika wata shida a lokacin tana da wata shida da rabi ko wata bakwai eh yawwa sai alkali ya dawo da kyautar zuwa fulis kenan قال رحمه الله عز وجل وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال قال رحمه الله وسمعت مالكا يقول سناجي إمام مالك أبو أنس إمام الأئمة يناتشيوا في الرجل دنغني دمتمن ديكي يحضر القتال ينازوا فجن فاما إنه لليشي إذا زحف في الصف إذن يرجع يقنتا أصهو ya daidaitu a kan sahu sahun yaƙi kenan ya rike bindiga shi an tare an ce ya tara wuri kaza ya hau layi ba wai an rubuta su daga daga abunan nasu ba daga barak nasu ba a an rubuta shi har ma ya shiga mota in jirgi ne sun kama in labere ne in sudan ne in libya ne in syria ne kun gane ko sai riga sun isa idan sun riga sun isa fa to a daidai wannan lokacin ba wai cewar an harbe shi a kama ko an harbe shi a ba. a'a idan ya riga ya daidaito a sakon yaki to bai halatta ya hukunci a dukiyarsa ba sai a sulusi lam yajuz law an yaqdi fi mali shay'an bai halatta ya hukunci a dukiyarsa ba illa fi sulus sai dai a sulusi a daidai wannan lokacin wa innahu lalle shi wannan mayaki bi hamili yana matsayin amace mai juna biyu ne in ta wuce in cikin ta ya wuce wata shida wal marid yana matsayin mara lafiya ne al makhufu alai mara lafiyan da ake jin tsoron sa ma kana bi tilkal hal mutum yana wannan halin mutum yana wannan halin to lalle ilalla ana je mishi tsoro saboda haka matsayinsa kenan to kun ga a wannan darasi mun fahimci mara lafiya da rashin lafiya ta tsanani hukuncinsa ba zai yi kyauta a dukiyarsa ba da abin da ya wuce sulusi ɗaya bisa uku mace mai juna biyu da juna biyunta ya wuce wata shida ba za ta yi hukunci a dukiyarta ba da abin da ya wuce ɗaya bisa uku soja daga cikin sojoji da aka tura shi mun gane ko suka tafi yaƙi ba zai a lokacin da ya isa fagen fama to ba zai hukunci a dukiyarsa ba <coughs> wataƙila da ya bugo ya ce kaza ya ce kaza ya ga cewar an riga an gama rutsa su ne kawai an gama rutsa su ne saboda haka shi kuma da ya mace ya bar magadan shi su fanta ma kwara ya tarwatsa saboda haka ya ce ya ba wani gidansa ya ba wani kaza ya ba wani kaza ya ba wani wasiyatun mudar wasiya ce mai cutarwa kuma Allah ta'ala ce wasiyatun ghayra mudar wasiyar da ake zartawa ita ce wasiyar da ba ta cutar da magada wannan wasiya kuma wasiya ce da ke cutar da magada saboda haka waɗannan da aka faɗa duk wani wanda ya rubuta wasiya a cikinsu cewar wai in ya yi kaza a ba wani kaza a ba wani kaza duk za a yana da hukunci ne akan abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba kamar ya ba lada mutum ya mutu ya bar wani lada a ciki kuma ba shi da lada sai ina babu lada a kai amma wasu ya abu lada eh mana wasu ya abu lada ganin shi ne kamar wani zai iya ya ce to me yasa bai gina masallatai da makaranta da masu da'awa ya tutura su daji yana biyan su ba lokacin da yake salin alin wannan ya fi lada eh me lada a ciki eh ai ba nashi bane kuma ai ka gane ko wanda lada a jiki kamar gini ne gini ka taba jin ladan gini ladan gida da mutum ya gina akwai lada a ciki eh eh, eh mana kai shi ana dai cikin rufin asiri wannan zai nuna maka irin mahaukatan gidan nan da ake yi irin Allah wani gidan in aka gina shi ko abin da aka zuba a cikin gidan ya fi gidan tsada kai wani gidan wani mutum mutumi da za ga an kawo na jumuna ko na wani abin Allah ta'ala ya tsare gashi gunki a ciki ya fi gidan tsada duk haramun ne babu wai ba an faɗa maka ne ba haram a ciki ba mutum mutum wani abu ba komai tsabagen abin da yake halas ka zuba a ciki shi ne aka ce ba lada ba zunubi eh gane ko saboda haka kaga abin da yake gado ba mun karanta a gado ba kuma ta ba mun yi magana ai yana cikin abin da yake mafi tsafta abin da ka gada ba abin da ka gada kai mai gada yana cikin abin mafi tsafta shine shine yana can yana bayanin ya aka ya tara saboda ko da ham ham ya tara ko da ha ha ya tara in dai abin da aka tara ba karnuka ba ne ba aladu ba ne. ba tukwanen giya ba ne kagan tukwanen giya ne sai dai ka bulbular da giyar kun gane kuma aka zo rabon gado sai a bulbular da giyar eh? da ganguna duk waɗannan ba a gadon su don haramun ne kama sun zama kuɗi a yayi magana sun zama kuɗi a ji a sai da su ka sai da kayan gida ai ka sai da kayan kiɗa ai haramun ne ka sai da ganga a ina faɗa maka haramun ne ka sai da ganga haramun ne ka sai da alade haramun ne ka sai da kari dan haka ba magana ma wai ya bar garken karnuka a yi musu kuɗi ko kuma wani ya saya ga kuɗin wannan ne ya abu ne so da haka a mun gama gado a mun gama gado mun gama gado wani alaikum na'am shayarwa shayarwa eh wata 24 wata 24 sauran to wai ni abu a wannan yanayin mace za ta iya haihuwa ki ne yawa mace za ta iya haihuwa a wata shida shine a kallon juna biyu in dai juna biyu daga ranar da mai gida ya shiga daki yayi yi irka ya saki labuli kun gane ko daga ran da ya sake labule aka cika wata shida to shari'a ta tabbatar mashi da ɗa idan ba ɗan shi idan ya ce ba nashi bane zai li'ani wa inna ma zawji an yaltani'a li nafi hamlin aw li ru'yati zina kamar da mai al-ashmiya ya faɗa a cikin tubatul hukam amma idan bai cika wata shida ba shari'a ma kwata-kwata ma bata bashi ba ba ma ɗan shi bane a wata biyar a haihu ba ɗan shi bane wata huɗu a haihu ku lura a haihu ba a ɗari ba a haihu ga ɗagabjeje <laughs> ga ɗagabjeje in ga kallace ya ƙura maka ido <laughs> Allah ba wata huɗu da aure a wani ba ɗan shi bane ɗan ƙwararru ne wannan ɗan gaba da fatiya ne kun gane ko to amma da zaran an cika wata shida da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku ɗan shi ne

wannan wani babi ne daban wannan matsalar da ina da jaddada da an lura an na samu lokaci na kan yi wannan magana ko a ga domin yi ta sai wani ya rubuta takarda ya ce wannan ai ba dan shi bane in ya mutu in an tashi raba gado da wani da wani ba 'ya'yan shi bane na jana da ke ko wannan shirme ke yi duk shegu ne ai duk 'ya'yan shegu ne in ji ba mai shinkafa ya ce su ɗin ne su ba shinku ba ne eh, ɗan gaba da fatiya ma'ana wanda aka haife shi sana ka ɗaura aure eh, kaga ai fatiya ɗaura aure ya riga fatiya ɗaura auren abun nan nashi yawwa na'am alaikum eh. sa daga baya Allah ya ba ba yanzu a alwa'adu ya ci ka ce alwa'adu wannan bai ba ba cikin wasiya wannan ce in Allah ya sa na rayu zan baka kaza in Allah ya kai mu gobe zan baka kaza ku lura in Allah ta'ala ya kai mu gobe ka zo ka karbi abu kaza kafin gobe kuma sai ya rasu shikenan babu wannan abu eh ko a rubuce ne zan ba kaza ba wasiya bane ai kun lura ba wasiya bane ai eh eh ba wasiya ba ce ku lura idan na rasu a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza eh kuma Allah bai kai shi ba kuma ko ya kai shi ba yana da mai canza to malam cikin magana nan sai ne rubuta na ba wa ne kaza ne rubuta eh shi ko yace ko gobe zan ba lai sai magana sun tabbatar kai eh? magana tambata ba ku tabbatar da babu ma ja fi shufa'ati a ciki har ya faɗi wal ariya wal wadi'a wal hiba daga cikin sharuɗa na kyauta shine wanda aka ba ya karba idan ka ce ka ba shi mashin ɗinka sai bai zo ya karba ba sai ka ce kai ka fa fasa shikenan fa kun fahimci wannan da ke ko sai ka ce ka fasa da ya abin nan mu bambance sosai da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk